Ishaya Sura talatin da biyu Mulkin adalci Duba, sarki zai yi mulki cikin adalci, masu mulki kuma su yi mulki da adalci, kowane mutum zai zama kamar wurin fakewa daga iska, mafaka kuma daga hadari, kamar rafuffukan ruwa a hamada, da kuma inuwar babban dutse a ƙeƙasasshiyar ƙasa, sa'an nan idanun waɗanda suka gani ba za su ƙara rufewa ba. kunnuwan waɗanda suka ji kuma za su saurara, zuciya marasa haƙuri za su sani su kuma fahimta, harshen masu ana-ana kuma zai sake yi musu magana sosai, ba za a ƙara cewa da wawa mai girma ba, ko kuwa a ɗaukaka mazambaci, gama wawa maganar wauta yakan yi, zuciyarsa ta cika da mugunta, yana aikata abubuwan rashin sanin Allah. yana baza kurakurai game da Ubangiji, yana barin mayunwata da yunwa, yana kuma hana masu ƙishirwa ruwan sha, matakan zambanci mugaye ne, yana ƙulla mugayen shirye-shirye don ya hallaka talakawa da ƙarairayi, ko sa'ad da roƙon mai bukata gaskiya ne, amma mutumin kirki kan yi shirye shirye masu kirki. kuma yakan tsaya a kan ayyukan kirki, matan Urushalima, Ko matan da kuke zama jin daɗi, ku tashi ku saurare ni, Ko ’yan matan da kuke tsammani kuna da kariya, ku ji abin da zan faɗa. Cikin ɗan lokaci, ƙasa da shekara guda, ku da kuke tsammani kuna da kariya, za ku yi rawar jiki. Girbin ’ya'yan inabi zai ƙasa girbin ’ya'yan itatuwa kuma ba zai zo ba. ku yi rawar jiki, ko mata masu jin daɗi, ku sha wahala, ku ’yan mata da kuke tsammani kuna da kariya. ku tuɓe rigunanku, ku ɗaura tsummoki a kwankwasonku, ku bugi ƙirjinku don gonaki masu kyau, don ’ya'yan inabi, da kuma don ƙasar mutanena, da ƙasar da ƙayayyuwa da sarƙaƙiya ne suka yi girma, I, ku yi kuka saboda dukan gidajen da dā ake biki, da kuma domin wannan birnin da dā ake murna a ciki, za a ƙyale kagarar, a gudu a bar birnin da dā ake hayaniya, mafaka da hasumiyar tsaro za su zama kango har abada, jin daɗin jakuna makiyaya don garkuna, sai an zubo ruhu a kanmu daga sama, hamada kuma ta zama ƙasar mai taki, gona mai taki kuma ta zama kamar kurmi, aikin gaskiya zai zauna a hamada, adalci kuma zai zauna a ƙasa mai taki, aikin adalci zai zama salama, tasirin adalci zai zama natsuwa da tabbaci har abada, mutanena za su zauna lafiya a wuraren salama, a gidaje masu kariya, a wuraren hutun da babu fitina, ko da yake ƙanƙara za tă fāɗo a jeji a kuma rurrushe birni gaba ɗaya, zai zama muku da albarka, ku da kuke shuki iri kusa da kowane rafi, kuna kuma barin lafiyayyar makiyaya domin shanu da jakunanku.